Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashen Hausa na murya Amurka ke magana kai tsaye akan mitoci 19,31,49 da kuma 60 a matsakaicin zango. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita da 100.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani sarauniya fara'a FM Nomad, Dalol FM da kuma niyya a birnin Kwanni. sannan masu sauraron ma Ghana za su iya samun matashar FM ta Alfa Radio da ke Kumasi baya ga haka a kodiyoshi muna nan a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkan ku da asuba da fatan an waye gari lafiya yau litinin 30 ga watan Satumba shekarar 2019. Mahmud Lalo ne tare da Muhammad Hafiz Baballe muke farin cikin kasancewa da ku a cikin shirinmu na karfe 6 agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi wato biyan na safe kenan agogon Ghana ɗayan dare a nan Washington da farko ga kanin labaran duniya. Wasu dubban 'yan Rasha sun jura ruwan sama mai sanyi suka yi da fifi a wani dandalin tsakiyar birnin Moscow don zanga-zangar siyasa. kwamitin majalisar wakilan amurka kan bayanan sirri ta cimma matsaya don jin ta bakin mutumin da ya kwarmato cewa shugaba trump ya buƙaci shugaban ukraine da su binciki joe biden wani jami'in diplomasiyar china ya soki amurka saboda abin da ya kira jahilcinta irin matukar gudunmuwar da take bayarwa ta fuskar tattalin arziki a hulɗarta da afghanistan To yayin da Najeriya ke shirin tsunduma cikin bukukuwan cika shekaru 59 da samun 'yancin kai, kowace babban nasara za a iya cewa ƙasar ta samu ya zuwa yanzu? Eh to babban nasara dai aishi shine har yanzu nan akan ƙasa ɗaya duk da yunkuri da aka yi ce na na araba ƙasa. Mai martaba sarkin Kano Muhammadu Sanusi na biyu kenan a wata hira ta musamman da murya Amurka ta yi da shi za a ji karin bayani. To a taron kammala aiki na tsawon shekaru goma da asusun Melinda and Gates ya yi a wasu arewacin jihohin Najeriya, wato a jihohin da ke arewacin kasar. Hukumomin kiwon lafiya a wasu jihohi na ɗora ayyukan asusun akan ma'auni. wajen zuwa asibiti misali irin awo wanda da yawanci wasu suna ganin in sun je awo an ba su magani sun sha dan su zai girma wajen aifo zai ba su matsala wasu ko suna ganin a aifo a gida ma suna ganin jarunta ne sai su aifo a gida su yi ta nishi su kai sannan shirin ciki da gaskiya na yau shi ma zai yi waiwaye ne kan batun kare 'yancin bil'adama a tarihin najeriya yayin da za a shiga bukukuwan cika shekaru 59 da samun 'yancin kai amma dai bari mu fara da shan labaran duniya tukuna jama'a assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya wasu dubban 'yan rasha sun jura ruwan sama mai sanyi suka yi da fifi a wani dandalin tsakiyar birnin moscow a daidai lokacin da kungiyoyi da ke adawa da suke kokarin sake samun karfin gwiwa bayan kwashe tsawon lokacin bazara soma da aka yi ana ta zanga-zanga kan zabukan yanki da ma siyasar ƙasar ɗungurungum. gangamin na jiya lahadi shine na babban yunkuri na farko da kungiyoyin siyasa na masu ra'ayin sassauci da kuma jam'iyyu masu alaka da su tun bayan zaben da aka gudanar a farkon wannan watan abubuwan da suka faru gabanin zaben a ranar 8 ga watan satumba musamman ma yadda wasu jami'an zaɓe suka yi ta hana 'yan takarar ɓangaren adawa tsayawa takarar shine babban musabbabin wannan zanga-zanga ta kyamar gwamnati da aka daɗe ana yi wadda an yi shekaru da dama ba a ga irin ta ba. sai dai maimakon zaben abin da ya faru ya fi aukuwa a ranar 29 ga watan satumba shine danniyar siyasa yayin da 'yan raji suka buƙaci da gwamnati ta dakatar da ɗaukan matakin kai samame inda aka auna shugaban 'yan adawa da yake yaƙi da cin hanci da rashawa na nabilni da kuma duka inda magoya bayansa suke a faɗin ƙasar. shugaban kwamitin majalisar wakilan amurka kan bayanan sirri dan jam'iyyar democrat ya ce sun cimma matsaya don jin ta bakin wani mai kwarmato wanda korafin da ya yi ya janyo kafa wani kwamitin binciken yiwuwar tsige shugaban amurka donald trump muna ɗaukar dukkan matakan da za su iya ɗaukawa don mu samu damar sauraron ba'asin da yadda za a sake sunan mai kwarmatan abinda adam shimf ya faɗa kenan a cikin shirin gidan talabijin na abc news mai suna this week kenan ganin yadda shugaban ƙasa ke barazana kana iya gane misalin irin damuwar da ke akwai ta tsaro. sai dai mai kwarmatan ya yi zargin cewa shugaba trump a wata tattaunawa ta wayar tarho da ya da sabon shugaban kasar ukraine a ranar 25 ga watan yuli ya yi kokarin neman taimako ta wajen tuno bayanan da za su aibata tsohon mataimakin shugaban kasa joe biden da ɗansa hunter da zai yi wa damar da biden yake da ita ta samun nasarar jam'iyyar democrat ta tsayar da shi takara da zai kalubalanci trump a zaben shekarar 2020 Wani jami'in diflomasiyyar China ya soki Amurka saboda abin da ya kira jahilcinta kan irin matukar gudunmuwar da take bayarwa ta fuskar tattalin arziki a hulɗarta da Afghanistan. Ana kan tsara yadda za a inganta yarjejeniyarmu da Afghanistan kan batun gina hanyoyi motoci da jirgin ƙasa da kuma sufurin teku a ƙarƙashin shirin BRI a cewar Yonjin, ambasadan China a makwabciyarta Pakistan. sannan ya kuma yaba da zaben shugaban kasar afghanistan da aka gudanar ranar asabar cikin nasara yana cewa china tana fatan wannan zai kara inganta zaman lafiya mai ɗorewa a kasar da yaƙi ya ɗaiɗaita a cikin shekaru da dama ana sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc Wasu motocin kawa da na alfarma da aka kwace daga wajen ɗan shugaban ƙasar Equatorial Guinea an yi gwanjensu a kan kuɗi sama da dala Amurka miliyan 23. Hukumomin ƙasar Switzerland sun kwace motoci guda 25 bayan da aka yi bincike a kan batun halasta kuɗaɗen haram. Waɗannan motoci mallakar Teodoro Ngoma Obiang Mangu wanda shine mataimakin shugaban ƙasar equatorial guinea da ya shafa shekaru 40 akan karagan mulki shugaba theodoria obiang a cikin motocin da aka siyar a jiya lahadi akwai lambar lamborghinis ferraris bentiles rolls royce da kuma mclaren farar lamborghini bino roadster da ba kasafai ake samunta ba tana ɗaya tilo daga cikin wadda harsashi baya huda ta da aka siyar da ita akan dalar amurka miliyan takwas da uku da wanda ya saya baya so a bayyana sunansa duk da haƙurin da prime minister boris johnson ya fito ya bayar na ƙashin kansa wasu majiyoyi a fadar buckingham palace na cewa sarauniya elizabeth tana cikin damuwa sosai saboda shigar da ita cikin rikicin siyasa da aka yi akan ficewar birtaniya daga tarayyar turai wato brexit johnson a tattaunawar da ya yi da sarauniyar ta wayar tarho a tsakiyar mako da kotun kolin birtaniya ta yanke hukuncin cewa bai kamata ya nemi amincewarta don dakatar da majalisar na tsawon sati biyar ba hukuncin da ya ba wa majalisar dokokin birtaniya ta koma aiki da ya kuma matukar lalata shirye-shiryen gwamnati don fitar da birtaniya daga tarayyar turai da johnson ya ba da wa'adin 31 ga watan oktoba don aiwatarwa ya gaggauta samun sarauniya domin ya ba ta haƙuri bayan ya nemi amincewarta kan abin da kotu ta yanke hukunci daga, daga baya cewa dage zaman majalisar dokokin da ya saba doka a cewar wani jami'in downing street a gaida muhammad hafiz baballe wanda ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To gobe talata ne idan Allah ya kai mu, Najeriya za ta cika shekara 59 da samun 'yancin kai daga turawan mulkin mallaka na Burtaniya. Dangane da haka abokin aikin Baba Yakubu Makeri ya tambayi sarkin Kano Muhammad Sanusi na biyu irin nasarori da koma baya da najeriya ta fuskanta a lokacin da yake halartar taron majalisar ɗinkin duniya aka kammala a ƙarshen makon da ya gabata a nan amurka eh to babban nasara dai ai shine har yanzu muna nan akan ƙasa ɗaya duk da yunkuri da aka yi ce na na araba ƙasa hakika najeriya ya kamata a ce matsayinta ya wuce inda take ya kamata a ce afirka ita ake kyakkyawan misali da ita akan eh, ƙasashe. Uh, abin takaici shine yanzu gasa kamar rwanda ko ethiopia ko kenya ko cote d'ivoire ko ghana idan muka je wurare sai mu ji ana ta misali da su akan cewa su ya kamata a koyi da su kuma babu abin da ba mu da shi a nigeria na al'umma da ilimi da wato fahimtar yadda duniya take da kuma albarkacin ƙasa ba abin da allah bai mana ba saboda haka ina ganin ci gaba an samu amma idan muka mai da hankali akan yin abubuwan da ya dace a yi ci gaban da yake gaba ya fi abin da aka samu baya. wani kuma da aka samu? ni ce ba a rasa ba a rasa ba kamar yadda yanzu ko talauci a ai akasi ne a ce ka sami albarka irin najeriya ana samun wannan talaucin amma alhamdulillah kamar da aka ji shugaban kasa yana faɗa suna da burin su fitar da mutum miliyan ɗari daga cikin talauci a cikin shekara goma. to idan an mai da hankali akan wannan kuma za a iya tun da china ta yi ta fitar da mutum kusan miliyan 670 daga talauci a cikin shekarar 40 saboda haka babu abin da zai hana idan an tsaya an dage da taimakon allah a yi to wannan shine um, talauci shine babban akasi bai kamata a ce a kasa irin ta nigeria an samu irin wannan talaucin ba mai martaba sarkin kano muhammadu sanusi na biyu kenan muna so mu sanar da masu sauraron mu cewa daga yau za mu fara gabatar muku da shirye-shirye na musamman da ma hirarraki da suka shafi bikin 'yancin kan da najeriya za ta fara a gobe talata to amma kafin nan a taron kammala aikin tallafi na tsawon shekaru goma da asusun gate da melinda ya gudanar a wasu jihohin arewacin najeriya hukumar lafiya ta jihar gombe ta ce an samu raguwar mutuwar mata da yara a jihar a lokacin haihuwa game da za ku ji a wannan rahoto da nasiru adamu ya aiko mana daga abuja Taron bitan nasarori da kalubalen aikin tallafin da aka gabatar a Abuja ya bayyana cewa a baya a jihar Gombe kadai akan samu mutuwa dubu ɗaya da ɗari biyar da saba'in da biyar cikin haihuwa dubu ɗari inda halin yanzu lamarin ya ragu zuwa ɗari takwas. Darakta hukumar lafiya matakin farko ta jihar da ke tsakiyar arewa maso gabar Muhammad Kolo Bajuga ya ce nasarar wayar da kai daga tsohuwar ɗabi'ar kin jinin zuwa asibiti ya taimaka ainihin wajen rage asarar rayukan mata da jariran. Mun samu ci gaba wajen zuwa asibiti misali irin au wanda da yawanci wasu suna ganin in sun je awo an ba su magani sun sha dan su zai girma wajen aifo zai ba su matsala wasu ko suna ganin a aifo a gida ma suna ganin jarunta ne sai su aifo a gida su yi ta nishi su kaɗai wanda har ya kai ga mutane suna cewa wai ai in kin yi ciki kafan ki daya yana lahira daya yana duniya da bature da baki da bafulata ne da bahaushe da bateri da duk wani yare da ka sani duk abun daya ne to ba dalili wani ya sauka lafiya wani ko ya zama masa matsala bayan kammala wannan shirin babban sakataren hukumar dr abdulrahman shu'aibu ya ce an gudanar da aikin a gundumomi 57 ko ba fuskanci kalubale mai tsanani ba. Wani sa'in kamar wayannan ma'aikatan kai training nan su za ta iya yiwuwa wani ya samu aiki a wani wuri ba za ka yi hana shi tafiya ba. So ya tafin kuma ya za ka samu wani ya kika gurbin nashi. So shi ma wannan kaga sai ka nema. So wayannan da shi ne 'yan ƙanana da abubuwan da suke dan kalubalen da muka samu amma dai wannan biki haka mi a gombe a state level kenan to shine kuma muka zo muka yi a nan national level kowa da kowa zai iya zuwa kasan development partners sun suna da yawa su ma za su zo su ga me muka yi a gombe inda ake ma za mu iya yi ma mu je washington mu nuna duniya za mu yi to amma dai mun tsaya dai a abuja tukunna saboda mu nuna mutane ga ci gaban da muka samu kuma in za a ƙara irin wayannan interventions a wani yana da muhimmanci sosai da lafiyar matanmu da 'ya'yanmu da yaranmu gaba daya. asusun bill da melinda daga miji da mata da ke cikin mafiya yawan kuɗi a duniya na ware miliyoyin dala duk shekara don tallafawa ƙasashe masu tasowa ga yaƙi da cutuka ciki da shan inna. we were be married, and after we'd taken our first trip to Africa, actually a vacation, we were walking on the beach, and we committed at that point that we were going to give the vast majority of the resources from Microsoft back to society. Bayan mun yi yin aure, a lokacin hutu da muka tafi Afirka, muna tafiya bakin teku a nan ne muka alwashi za mu ba da tallafi mafi yawan dukiyarmu da muka samu daga kamfanin manhajar Microsoft ga al'umma. In ji Melinda Gates, a zantawa da gidan talabijin na CBS kan ayyukan asusun a duniya. Would be great to give lots of it to our children. children Bill Gates ma ya ba da tabbacin uh, faruwar hakan da karawa da yadda suke kaunar taimakawa lafiyar yara. Nasura da Malika murar Amurka daga Abuja, Najeriya. Ya Ubangiji sarkin baiwa. Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon da nake kullum sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. Amin. Amin. Kamar da la'a gaida Nasir kafin mu je ga shirin ciki da gaskiya ga wannan ɗanɗanan. don haka mutane da yawa suna karuwa ana ci gaba ta wannan harka kasuwanci yana tashi wani sa'i yana sauka kamar yadda kasuwancin komi yake to a yanzu dai a halin da ake ciki ɓararren kimanin dubu talatin ne buhunsa wanda ko ba ɓararre ba kudin shi baya gaza dubu ashirin da biyar da shida amma mu yadda muke sai da namu in an ce buhun ɓararre ba ɗaya bane da buhun mai bawo wani ɗan kasuwa da ke hada-hadar wani mahaɗin abinci da aka fi nomawa a arewacin najeriya kenan amma aka fi amfani da shi a kudancin kasar sai a biyo mu a shirin na hantsi domin jin wani mahaɗin abinci ne wannan sannan muna kuma tafa da wani rahoto daga jamhuriyar Nijar duk a shirin namu na hantsi da fatan za ku kasance tare da mu amma yanzu ga shirin sarfil hashim gumel na ciki da gaskiya. Jama'a salamu alaikum. barkanmu da dawowa wani sabon shirin ciki da gaskiya wanda ke taɓo lamuran kare 'yancin 'yan adam da kwato haƙƙin waɗanda aka zalunta da kuma yaƙi da zarmiya. A wannan sabon shiri za mu jingina shirin da muka faro a makon jiya kan zargi a ƙungiyar makafi reshin jihar Katsina. Makon gobe idan Allah yarda za mu ci gaba da shirin ko kuma mu gabatar muku da shirin ƙarshe. A yau za mu duba batun kare haƙƙin 'yan adam da lamarin adalcin shari'a ko akasin haka. a daidai ranar da najeriya ke cika shekaru 59 da samun yanci daga turawan ingilishi ku kasance da mu cikin shirin suna na sarfi hashin kumel we nigeria we shall never impose ourselves upon any other country and shall treat every african territory big or small as our equal because it is only on that basis of equality that peace can be maintained in our continent. Tun wannan jawabin da marigayi Firaministan Najeriya sa Abubakar Tafawa Balewa ya gabatar a zauren Majalisar Ɗinkin Duniya ya zayyana muradan Najeriya na adalci da kuma ɗaukar sauran ƙasashen Afirka manya ne ko ƙanana a matsayin ɗaya bisa adalci da wayewa da kuma rashin kama karya. bayan juyin mulkin 1966 da ya kawo ga kisan gilla ga satafawa balewa da sa ahmad bello da kuma ladoki a kintola najeriya ta shiga damuwar rashin haɗin kai da hakan ya kawo gwamnatin soji ta marigayi a guyi irinsi. da tsarin akan kawar da batun bin dokokin tsarin mulki zuwa dokokin da majalisar sojoji kan sanar da aiwatarwa ba tare da sa bakin majalisa ba gwamnatin irosu ba ta yi nisan zango ba da hakan ya kawo sojojin najeriya suka amince da shugaba janar yakubu gawan da ya jagoranci yakin basasar najeriya don haɗe kan ƙasa da bin doka da oda gawan wanda ya jagoranci najeriya na tsawon shekaru tara ya samu dasa aya lokacin taron ƙungiyar afirka au a kampala inda sojoji suka kifar da gwamnatinsa a barikin dodon da ke Legas. a wata zanta da murya amurka janar gawan ya tuno rungumar kaddara da ya ce ya yi a lokacin da nuna juyayen rashin ci gaba da wasu ayyuka da ya faro bai samu kammalawa ba. Irin abin da na yi bayan da aka karbi mulki daga wuri na alif dubu da biyar lokacin ina kamfala nima a lokacin na ce da na ji abin da ya faru na ce to ni fa a gani na na kama an canza gwamnati shikenan ne saboda kaunan kasa na ce a'a na ce to nima na karbi wannan kuma na kira sojoji da duka jama'a jama'an kasa su karbi karbi wannan sabon shiri da aka yi a goyi bayan sabon eh, gwamnatin shi ne na murtala eh, muhammad na kira duniya duka su goyi bayan su yadda su taimake su kama yadda suka taimake ni lokacin da eh, nake mulki kasa mu ta ci gaba abin da ya faru kenan lokacin da gwamnatin da suka tumbuke ni daga mulki me yasa ba su ci gaba da ƙoƙarin da muka yi ba saboda a ci gaba da gyara su wa'annan su wuta ne da shauransu sa abubakar tafa balewa shine ya soma A lantarki na kayanji amma ni ne muka karasa aikin saboda bayan da aka eh, aka yi masa rasuwa Allah kansa bayan da aka masa rasuwa ni ne na sa aka kare wannan aikin ni ne kuma na kunna babban wutan eh, kayanji wanda ya ba mu isasshen wuta mun ce za a gyara kara gyara ina wuta da yin wani aiki a jaba wani a shiroro za mu kuma wani a can gyambo can mambila kuma ina so da za a yi kara mu yi amfani amfani da wutan da ake konawa a wajen fetur za mu yi amfani da shi saboda mu rika samun isasshen wuta wanda duk za a sa a cikin national grid da dai shirin nan na da dogon lokaci da mun ɗauko bayanan wasu daga tsaffin shugabannin mulkin soja don duba lamuran kare haƙƙin 'yan adam ko akasin hakan da kuma lamuran gurfana gaban kota har ma da majalisar sauraron korafin tarihi na ofita da tsohon shugaba obasanjo ya tsara a mulkinsa na farar hula. babban mai kare lafiyar marigayi janar abacha munjo hamza al-mustapha ya zama shahararriyar fuska a zaman na ofuta inda ya fito daga gidan yari bayan kasancewa tsaron tsawon shekaru goma sha biyar mun zanta da shi don ba da bahasin abin da ya faru da farko ya fara zayyana ɗabi'un marigayi janar abacha da wasu ke fassarawa da gwarzon soja wasu kuma ke cewa ya yi mulki ne na kama karya shi kaifi ɗaya ne mutum ne mai haƙurin gasken gaske zai iya zaunawa ana cutarsa ba zai ce komai ba amma ranar da zai yi magana akan abin ko kuma zai aikata wani abu akan wa'annan abubuwan sannan za ku san cewa ya ma fi ku sanin abubuwan in kuma zai yi kuma har ya san haƙƙi ne na ƙasa da mutane baya shakkar ya yi ko ma me wannan abin zai haddasa kuma in har kana aiki da shi ya gano kai matsoraci ne kuma kana da wasu wasu da yawa to lallai aikin ku ya ƙare sauran bayanai suna da nauyi ko da sati guda aka sa ka a wani gurin da ake sani ake ratayewa ake kona ni da leda a jikina za ga maki na wuta da dama ko da haka aka yi maka na wata na sati daya na san in ka kai har ka samu yanci watakila da kyar ka ce ka yafe ka san nauyin ka ce na yafe a irin a gurin wanda ya azabtu na shekara goma sha biyar haka ka san iyayena an azabta musu ka san dalilin rasuwarsu kenan wanda suka man kuma suna nan ka kalle su ka ce na yafe ka san nauyin haka ka san abin kamar abdulhadi ba kanina ba ne ka san sautara aka kulle shi a yar sassa an kona gidansa an harbe masu gadin shi akan an je a kashe shi akwai lokacin da aka zo a futa an hana ni magana sai ake ganin shi ne zai iya zuwa guri na yi mun magana ko na cigaba ko kana cigaba har mahaifina suka faffasa motar shi shi hadin aka je aka kona gidan aka harbe masu gadi aka harbe ofishin shi duk don a hana ni magana bayan shekaru talatin da barin aikin soja shugaban najeriya mai ci a yanzu a shekarar 2015 ya dawo kan mulki bayan lashe zaɓe inda tsohon shugaba jonathan ya zaɓi barin zuwa kotu da amincewa da shan kayi mu shiga tarihi gabanin faruwar wannan lamari wato tun fara takarar siyasa ta shugaba buhari a 2003 inda ya shaida lamuran kotu har kotun kola a tsawon shekaru goma sha biyu Ga abin da shugaba Buhari ya faɗa a kotun koli a 2011 bayan tabbatarwa da PDP nasarar zaɓe. Tun daga 2003, zaben 2003 da zaben 2007 har zuwa na yanzu, mun zo har zuwa kotun koli a kowane karo. Ba a yi shi ba akan ka'ida. Mun faɗi a lokacin 2003, mun faɗi a 2007, yanzu kuma mun faɗa cewa ba a yi zaben nan ba akan ka'ida. mu mun ce ba a yi zaɓe ba a jihohi kamar 25 cikin jihohi 36 da abuja saboda haka a bamu takardu mun samo masu ilimi da na'ura sun nuna cewa shin waɗanda aka yi marijista sun yi zaɓen nan a jihohin kudu maso kudu da kudu maso gabas kusan ba a zaɓe ba mu a nan arewa masu bin doka inda muka tsaya muka bi layi muka bi doka aka turo 'yan sanda da sojoji suka kori masu bin mu zuwa wurin tarawa da ake yi aka yi abin da aka ga dama assalamu alaikum wannan kenan daga babin mulkin sojin najeriya da ya dakata a 1999 inda gabanin nan fararen hula sun yi mulki daga 1979 zuwa 1983 da sojoji suka kifar da gwamnatin manjo janar muhammadu buhari shekaru uku kafin rasuwarsa a wani jawabi da ya ce shine na ƙarshe a majalisin tafsirin ramadana a Uthman bin Affan Abuja Tsohon gwamnan babban bankin Najeriya Adamu Ciroma ya jawo hankali kan buƙatar adalci da a baya tun zamanin turawa ake yi, musamman kan biyan albashi a kan kari da kan ƙarfafawa ma'aikata gwiwa su gujewa cin hanci da rashawa. Na yi aiki tun lokacin da turawa ke mulkin ƙasar nan. A zamana na yanzu ina mamaki cewa wa'anda gwamnatocin ƙasar nan suka kira su suka ba su aiki suna aikin nan akan sharaɗin za a biya su wata-wata sai ga shi yau ma'aikacin gwamnati zai yi wata ba a biya shi ba ya yi wata biyu ba a biya shi ya yi wata uku ba a biya shi ba wannan zalunci ne wanda ba ka iya gina gwamnati a kan abin da yake da zalunci shugaban kasar nan na yanzu alhaji muhammadu buhari duka muna masa addu'a allah ya bashi nasara ya yi aiki nagari yaƙi da cin hanci da rashawa ya sanya kafa hukumar efcc da takwararta ta icpc inda efcc ta sha fuskantar zargin murƙushe 'yan adawa da barin abokan gwamnati na walwala batun da dukkan shugabannin hukumar kama daga nuhu ribado zuwa ibrahim maguna yanzu ke cewa san ba haka ba ne banda haka ma riba ɗaya tuno kin karɓar dala miliyan goma sha biyar daga tsohon gwamnan delta james ibori wanda kotunan najeriya suka kasa hukuntawa sai da ya ɗanɗana kotun birtaniya ba na ganin bambanci ko dala ɗaya ne ko dala miliyan ne ban taba karba ko dala ɗaya ba baran karbi dala miliyan ɗari ba abun tsoron ubangiji Allah duk abin da kake yi ka sani akan cewa Allah na gani na biyu kuma ba na kuɗi in ɗauki abu haram in ce zan yi amfani da shi a gida na wannan kuɗi in zo in saya gida in zo in kwanta a ciki ne wannan kuɗin da na zan karba na rashawa na sata zan ce kusan sata in zo in saya abinci in ba na da ‘ya'yana ko kuma wannan kuɗi zan saya mota ne in hau in ce ina jin daɗin rayuwa Allah Ubangiji ya hana ni irin wannan abu. A nan gwamnatin Buhari ta nana nanata cewa tana bin doka ko umarnin kotu amma sai ta kai har ƙarshe wato ma'ana kotun koli. Gwamnatin kan amsa irin wannan tambaya in aka zarge ta da ƙin sakin kanar samba da zuki da Malam Ibrahim Elzazzaki bayan da kotu ta bayar da umarnin hakan. Ga abin da ministan shari'a Abubakar Malami ke cewa kana eh, da cewa akwai umarnin kotu an je kotu ta bi bahasi ta ce a cikin wannan yanayi babu sabani zuwa ga umarninta su saboda ka mu'amalar ta danganci saba ko rashin saba ga doka mu'amala ce da sai ka dibe ta a faɗaɗe ba a dunkule ba gaskiya lamari shine ita wannan gwamnati tana da'a ga umarni irin na kotu amma kuma ba ta sar yadda ko kuma salwantar da haƙoƙin da doka ta bata kan abin da ya danganci mu'amala wadda take ganin da cewa ainihin tana da dama na tabi bahasi ko kuma tabi kadin shari'a a kansu. Masu sauraro a nan muke naɗe tabar shirin sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. muna yi wa najeriya murnar cika shekaru 59 da samun 'yancin kai allah ya taimaki najeriya da kuma 'yan najeriya da kuma ba da ikon yin adalci ga kowa yanzu amadadin wanda ya taimaka shirin ya zo gare ku nasir adam el hikaya nisar fil hashin gumil ke cewa sai mun sake haɗuwa a wani sabon shirin mako mai zuwa mu kasance lafiya to gaida sarfilu yanzu kuma ga labarai a takaice Wasu dubban 'yan Rasha sun jura ruwan sama mai sanyi suka yi da fifi a wani dandalin tsakiyar birnin Moscow a daidai lokacin da kungiyoyin da ke adawa da su ke kokarin sake samun karfin gwiwa bayan kwashe tsawon lokacin bazara soma da aka yi ana ta zanga-zanga a kan zaɓukan yankin da ma siyasar ƙasar ɗungurungun. shugaban kwamitin majalisar wakilan amurka kan bayanan sirri dan jam'iyyar democrat ya ce sun cimma matsaya don jin ta bakin wani mai kwarmato wanda korafin da ya janyo kafa kwamitin binciken yiwuwar tsige shugaban amurka donald trump Wani jami'in diflomasiyyar China ya soki Amurka saboda abin da ya kira jahilcinta kan irin matukar gudunmuwar da take bayarwa ta fuskar tattalin arziki a hudarta da Afghanistan. Wasu motocin kawa da na alfarma da aka kwace daga wajen ɗan shugaban ƙasar Equatorial Guinea an yi gwanjensu akan kuɗi sama da dala Amurka miliyan 23. Duk da haƙurin da Prime Minister Boris Johnson ya fito ya bayar na ƙashin kansa, wasu majiyoyi a fadar Buckingham Palace na cewa sarauniya Elizabeth tana cikin damuwa sosai saboda shigar da ita cikin rikicin siyasa da ake yi a kan ficewar Birtaniya daga tarayyar Turai wato Brexit. Johnson a tattaunawar da yi da sarauniya ta wayar tarho a tsakiyar mako da kotun kolin Birtaniya ta yanke hukuncin cewa bai kamata ya nemi amincewarta don dakatar da majalisar na tsawon sati biyar ba masu aro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci amma dan an jima da hantsi wato nan da sa'a ɗaya da rabi za mu dawo muku da wani sabon shirin idan allah ya yadda yanzu a madadin muhammad hafiz baballe da ya ta ni gabatarwa sai cuba hero diodine da ya haɗa shirin sai kuma injiniyan mu justin muhammad lalo ke cewa a wani lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka abin na washington dc Le Monde aujourd'hui.